a yammacin wannan wata mai albarka a yau muna asabar sha bakwai ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wadda wannan kuma shi ya zo daidai da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna cikin suratul an'ami kafin mu ci gaba akwai tambayoyi za mu amsa kaɗan daga ciki mai tambayar farko ya ce assalamu alaikum ya yi addu'a a farko Allah ta'ala Ya kara mana ilimi gaba ɗaya da ba mu iko da tsakewa wajen yin aiki da shi don Allah malam ina son kai min bayani kan salatu tasbih kuma zan iya yin ta a jam'i tare da iyali to salatu tasbih ɗaya ce daga cikin salloli na nakulkuli da ake yi wadda tana da wani siffa ta musamman akan kira ta salatu tasbihi ko kuma ka ce salatu tasabihi ne ko malamai na da zantuttuka da yawa kan hukuncinta gini zuwa ga Abin da aka samu na sabani wajen tabbatuwar ruwayar da ta zo da ita sallah ɗin malamai sun yi zantuttuka da yawa kan ingancin ruwayar hadisin salatu tafi gane ko hadisin abdullahi dan abbas ne Allah ta'ala ya kara musu yadda abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da mahaifina abbas ya abbas ya amma ala ubutika ala amnahuka ala ahbuk ala bik ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya kai Abbas ya babbana ala ubutik ba ne ma kyauta ba ala amnahuka ba ne ma bana baka baiwa ba ba ma baiwa ba ala ahbu ba zan miƙa ma ba to waɗannan kalmomin guda uku suna nufin ba dawa. kun ne ko ala uku tsika bana baka ba shine ala utik bana baka ba ala amnahuka bana miƙa maka ba ala ahbu kun ne ko ba zan baka ba duk na nufin kyauta ko baiwa da zai masa ala af'alu bika ba ne ma wani aiki na alkhairi ba kaman abbas ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulullahi ma sai ce ashara khisalin idza anta fa'alta zalika wasu ayyuka ne guda goma in ka aikata su gafara Allah laka zambaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa 'amdahu sagira kuwa kabira ya ce akwai wasu ayyuka guda goma in ka yi waɗannan ayyuka ɗin guda goma Allah ta'ala zai gafarta ma zunubanka zunubanka da kai na farkon balaganka da zunuban da kai na ƙarke wanda za ka yi dab da za ka rasu kun ne ko zunubanka na farkon da na ƙarken duk Allah ta'ala zai gafarta ma da ɗanɗin zunubanka Allah zai yafe maka su sababbin su ma Allah zai yafe maka kurakurai da kai ayyuka da kai na alhaki ba da gangan ba Allah zai yafe ma sannan ayyukan da ka yi su na laifi wa ubangijinka da gangan su ma Allah ta'ala zai yafe maka su sannan Allah ta'ala zai yafe ma ƙananan zunubai sannan kuma zai yafe ma manya cikin ka, in ka yi waɗannan abubuwa ɗin guda goma da zan baka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da sa Abbas mahaifin Abdullahi ina fatan ku fahimci wannan da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yace sai ma'aikin Allah yace da Abbas sirrahu wa alaniyatahu Allah zai yafe ma ka wanda kai a boye da waɗanda ka yi su a bayyane gane ko kaga ai kaga ba karamin gata ne za a yi wa mutum laifi na kusa da na nesa boye da wanda ya a bayyane duk Allah zai yafe masa ƙananan laifuffuka da manyan laifuffuka matukar ka aikata waɗannan abubuwa ɗin guda goma duk Allah zai yafe ma gane ko da aka wajen nan sallah a wajen waɗanda suke ganin ta inganta sallah ce da ake ganin take kakkaban zunubi ba ɗan kankani ba tana wanke mutum ta tsaftace shi daga laifuffukan da yawa ubangijinsa A sharafi salin ayyuka ne guda goma ga sunan an tusalliya arba raka'at yi sallah raka'a hudu taqra'u fi tun raka'atin fatihatal kitabi kowace raka'a sai karanta fatiha kun gane ko alhamdulillahi rabbil alamin ka karanta fatiha wa suratan kuma karanta mata sura raka'a kudu ka yi tak raka'o'i guda kudu nan da za ka yi za ka karanta ma kowace daga ciki za ka karanta mata fatiha kuma ka karanta mata sura fa'iza faratta min alƙira'a in ka kammala karatun fatiha da sura fi awwali raka'atin a raka'a ta farko wa anta mun kana tsaye قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كفتونا خمس عشر gane ko ka faɗa har sau goma sha biyar sun ka sannan sai ka yi ruku fatakulu hawa an tara ki'un sai kuma ka ƙara maimaita waɗancan tasbihai su subhanallahi walhamdulillahi wala ilaka illallah wallahu akbar sai ka maimaita wannan din ashiran yi sau goma dazu da ka karanta fatiha a raka'a farko ka karanta sura kafin kai ruku'u an ce kai so sha biyar yanzu kuma kayi ruku'u an ce kai so goma dauke nan ha ashirin da biyar sun matar fa'ula saka minar ruku sannan sai ka ɗago kanka daga ruku'u fatakulu a ashirin in ka ɗago daga ruku'u kafin ka tafi sujuda nan ma zai ƙara cewa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar nan ma yi so goma nawa kenan summa tahwi sajidan sannan sai ka sunkuya ka tafi sujuda fataquluha wa anta sajidun sai ka faɗi a lokacin su sujuda in kai sujuda sujudan farko nan ma sai ka ce Allah ilaha illallah wato subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar mun gane ko nan ma ka faɗa so goma fahimta da kyau in ka yi sujuda nau nan? sun matar baƙon rasa kamina sujudi sai ka ɗago kanka daga sujudan farko fatakulu a akiran zaman da ke tsakanin sujuda guda biyu sujudan farko kafin ka na biyu nan ma sai ka yi wancan tasbihi din su goma ka yi nau nan? sun matar sujudu sai kuma ka yi sujuda ta biyu fatakulu a ashiran ka ƙara yin waɗannan tasbihohin su goma gane ko a sujuda ta bi kai nawa summa tarfa'u ra'saka sai ka dago kanka kun gane ko in ka dago kanka sai ka dawo ka zauna in fahimta ba za ka miƙe ba zai koma ka zauna kai irin zaman nan da ake ce masa zaman hutu kamar da malam biyu ka kira jalsatul istira sai ka zauna fataqulu a ashiran kun gane ko sai ka faɗa a wannan zaman kayi raka'a ɗaya kafin ka tafi raka'a ta biyu sai ka dawo ka zauna in ka zauna din sai ka faɗa sau goma ka yi nau kenan ka yi saba'in da biyar fazalika hamsin wa saba'una fi kulli raka'atin kenan kowace raka'a za ka yi so saba'in da biyar in ji ma'aikin Allah ke faɗa ma Abbas tab'alu zalika fi arba'i raka'at ma'aikin Allah ya ce da shi haka za ka yi har tsawon raka'a hudu kaga saba'in da biyar so hudu nawa zai baka ha dare ku kenan ko to za ka faɗa su ɗari uku gaba dai a sallah to sai ma'aikin Allah ya ce da Abbas in istaba'ata an tusalliyaha in za ka iya yin watan nan sallan fi kulli min marra a kullun kai so ɗaya fa'al to kai fa in lam tab'al in ba za ka iya ba fa fi kulli juma'atin marra duk mako kai so ɗaya. mun ga ne ko in za ka iya yi in za ka iya yi kullun yaumiyan ka rika yi kullun in ba za ka iya yi kullun ba to tun mako kai so daya fa illam taf'al in ba zai yi tun mako kai so daya ba fa bi kulli shahrin marra a kowane wata kai so daya fa illam taf'al in ba zai yi kai a kowane wata ba fa bi kulli sanatin marra a duk shekara kai so daya fa illam taf'al in ba za ka iya ba fa fi umrika marra mun gane ne ko to a rayuwanka dai kafin ka mutu kai so daya ina kwata mun gane da kyau to wannan hadisi da wakaci kamar yadda mai tambaya ni ma na hadisi ne malamai da yawa sun fitar shi al Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa ba hadisi casa'in da bakwai. kun ne ko al-imam Maja nan ba hadisi tamanin da bakwai, al-Hakim an-Naisaburi a cikin littafin al-Mustadrak ala kai. mujallar na ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha takwas zuwa ɗari uku da sha tara al'imamu bai bayhaqi a cikin littafin shi a sunanul kubura mujallar na uku shafi na hamsin da ɗaya al'imamu ne a cikin al-muqjam ɗinsa mujallar na sha ɗaya shafi ɗari ɗaya da sittin da ɗaya al'imamu abu nu'aymin al-asbahani a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asbiya cikin mujalladi na farko shafi na ashirin da biyar zuwa ashirin da shida da sauran dai malamai duk sun roito wannan hadisin daga abdullahi dan abbas to amma malaman hadisi sun ce dukkan waɗannan hanyoyin hadisan a waɗannan hanyoyin wannan hadisin a waɗannan littafai da kaji da baki ɗin su su inganta ba kun ga ne ko duk hanyo wato hanyar hadisin wanda suka zo daga abdullahi dan abbas ba ɗaya ba su inganta ba sannan suna da wasu shawahid wasu hanyoyin da za su karɓafi wannan su ma dai hanyoyin ba su da karfi da za su iya tada wannan ɗin ka zanto ingantacciya da yadda yake ake yaɗa ta ko'ina in ka karanta littafin talqisul khabir littafin al-imam ibn hajar al-asqalani cikin mujallar da biyu shafi na bakwai yace cewa da ya kawo wannan hadisin sai ce wal haqqu anna turqahu kullaha da'ifa abin da yake gaskiyar magana dukkan hanyoyin wannan hadisin duk ba su inganta ba wa in kana hadisu abbas yanqaribu min sharri hasan duk da dai hanyar abdullahi dan abbas ta kusa ta kusa ta zama hasan illa annahu shaqul li shiddati al-fardiyyati allati fihi sai dai shi nan ita kanta hanyar kuma tana da shuzuzi saboda fardiya mun gane jama'a da kyau wato dan karaba kasantuwansa ba shi da mushawakil ba shi da mutaba'a ba shi da abin da ake kira al-i'tibar mun gane ko a ilimin hadisi ina fatan mun gane da kyau sai ce wa mukhalafatu hay'ati hali hay'ati baqi salawat sana wannan sallan yanda ka ko ina ai ta tasbihi ai ta tasbihi ai kaga ta saba ma salloli na nafilfili da muka sani irin su sallan walha irin su ah, wato ah, sallar dare irin sauran salloli da ake salatul istishraki da akan yi bayan an yi sallar asubahi mun gane ko da rana ta daga ayi duk ta saba musu ina fatan mun gane jama'a da kyau to kun ji abin da al-Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin littafin Talqis al-Habir da yawa daga cikin malamai sun bai fanta wajen ruwaya kama al-Imam Ahmad dan Hanbal an ruwaito da gare shi ya ce hadisin nan bai inganta ba haka al-Imam Tirmidhi haka al-imamu ibn al-arabi haka al-imamu ibn al a cikin littafin shi al-mawdu'at duk waɗannan malaman sun rufaifanta wacan nan ruwaya ɗan haka shekul islam ibn taymiya shi ma da ya ce wacan ruwayan ya ce a gefe guda kuma akwai malaman da suka inganta ruwaya suna aiki da ita kamar al-imamu muslim mai littafin sahihu muslim ya ce ruwaya ce ingantacciya sanadar wa matanan ba su da matsala da aka ajiye aiki da ita haka al'imamu abu daud shi ma ya inganta wajen ruwa ya ɗan haka al'imamu hakim a cikin al da ya kawo hadisin ya ce ruwa hadisin ya inganta haka al'imamu bai haƙi a cikin asunanul kubura shi ma ce hadisin ya inganta al'imamu ibn hajar al-asqalani a fatul bari da yake ba buhari sharhi da ya zo wani gaba sai ce hadisin ya inganta ina fatan mun gane da kyau cikin malamai mu'asirai kuma na wannan zamanin a Sheikh Ahmad Shakir kun gane ko da yake ta hakiki da tahrijin musnad na Imam Ahmad shi ma da yazo kan hadisin sai ta hadisin ya inganta a Sheikh Muhammad Nasiruddin wa Sunna Ibn Nawh muhaddis diyar Shamiya Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya gafarta masa shi ma wannan malamin da yazo sahihu sunan Abi Dawud sai ya ce hadisin ya tabbata hadisi ne ingantacce ina fatan mun gane da kyau har akwai wani malami da ke da risala ya kamata mu nemi wannan risala din babban malami ne yana nan a rayu za a gana son ya shi a tashin ikira yana da wani littafi jasim al-fahid sunan shi kenan jasim al-fahid kun gane ko ya rubuta risala karami haka ya sanya wa littafin suna at-tanqihu lima ja'a fi salati tasbih shi da ya gama nashi bincike a karke sai ya ce hadisin ya inganta ina fatan mun gane to wannan tilka tilka da kaji dan uwana a gurguje kan citi waɗansu sun inganta hadisin wasu fanta, shi ya kawo sabanin malaman fikihu wasu malaman fikihu suka ce a yi ita sallah din mustahabiya ce ana so a yi kun gane ko kamar abdullahi ibn mubarak yana cewa yana da kyau a yi sallah din kun gane ko mu karanta littafin al-majmu' sharh muhaddab za mu ce al-imam an-nawawi ya kawo maganganun abdullahi ibn mubarak akan cewa mustahabi ne a yi sallah din a daidai lokacin da waɗansu malamai din suka ce ba za a kira ta mustahabi ba kuma ba za a ce haram ba ba za a ce halal ba za a ce mustahabi ba kawai dai a ce ba ba ya halatta dai kawai a yi ta amma ba mustahabi bane ba kai ta ba a kwadaitar da kai ka yi ta su ma irin waɗannan malamai al-Imam Ibn Qudama al makdisi a cikin littafin al-Mughni mujalladi na biyu shi ma ya kawo zancen sai ce ba laifi bane a yi in an yi ba laifi kun gane ko shi kanshi Ibn Qudama ra'ayinsa kenan amma ba wai mustahabi ne ba a tarkai kai kai wanda ake so kai sallan walha kai salatul istishaq wato salatul istishraq da sauran salloli arrawatib da ake na mulkuli ba kun gane ko a wuri dai waɗansu malamai kuma suka ce haram ne a yi ta in ka yi ta kawai ka ƙara ma Allah wata ibada ta ma an bi amin sulfa kun gane ko kamar imamu Ahmad dan Hanbal aka zo aka kawo mashi magana dangane da ita haka ya rika yi da hannu yana ture ta yana nuna ya ce hadisi bai inganta a kanta ba da aka mutumin da ya yi ya yi bida kun gane jama'a da kyau to haka dai malamai suke da sabani tintini akan waɗannan sallah da mun gane ko da haka wanda yake ganin cewa hadisin ya inganta a wajensa zai dauki ra'ayin irin sa imam muslim mun gane ko waɗanda su suna ganin cewa hadisin ya inganta irin sa imam al-hakim to shikenan in zai yi to sai yi amma wanda kuma yake ganin hadisin bai inganta ba gaskiya zance da cewa hadisin bai inganta ba shi fi in ka fada da bincike akan wannan hadisin za a ga malaman da suka cewa hadisin ba ifi ne ba daidai ba ne ba a rika yin wannan a matsayin ibada su suka fi yawa kuma ba ma yawa ɗin ba hujjojin nasu ma kan shi in ka bibiya za a ga sun fi ƙarfin dalili sama da malaman da suke cewa hadisin ya inganta amma wallahu a'lamu da wani mutum zai ce shi zai yi to anan kuma ba za a so ka matsa masa ba dan ka jo su malamin suna cewa dan bid'a ne kaza kaza ka zo ka tasa shi ka ce dan bid'a ba su ki yana haram a'a tunda akwai su magabata a kai in gane ko sai kyautata masa zato kai masa addu'a Allah ya sa Allah ya karba in gane ko to amma mu dai a babun shawara ganin muke yi tunda akwai wasu nafulfulin waɗanda ba a yi sabani a kansu ba don me za ka tsaya ka gaji ka jiga ta kanka sai kai kusan awa ala akalli ko sama da awa sannan ka kammala wannan sallan alhalin ga wasu ibadun nan kala kala wanda ba sabani akan su gane jama'a da a kan kaddarawan cewa hadisin ya inganta kuma kai kana so ka aiki da shi kamar da kai tambaya ka iya sa sadam'i da matanka ba daidai ba ne baka yi su jami mun gane ko a'a sallolin na kulkuli ma kaf ɗin ba waɗanda aka rawaito ane masu jami'i ba kamar sallar shayar da fari kamar sallar idi kamar sallar tarawihi to sauran nafulfuli ba a son a yi su yanzu misali kawai sai mutum ya ce zai yi sallan walha amma kuma jami kun gane ko malamin fikiyo suka ce wannan ba daidai ba ne ina fatan mun fahimta da kyau wannan kuma takarda ta biyu da ke hannun mu addu'a ce muna fatan Allah biya mana bukatun mu dukkan mu ki daya takarda ta uku a gurguje saboda tafiyar lokaci shi yana tambaya ne dangane da abin da ake kira lagu lagawa a rantsuwa in an ce shi shine a hausa akan fassara da cewa ya shashen rantsuwa gane ko asali akwai maganganu guda biyu kan me ake kira lagawu zancen farko suka ce shi shine duk wani abin da za ka rantse a kai kana zaton gaskiya ne kai ka hango wancan abin ka gan shi ja kai tabbas ka hango sai ka ce wallahi ja ne da aka matsa kusa kuma sai aka je aka gaba ja bane amma bil haqiqa kai san da karanti tsakanin ka ga Allah a ja ka gani shi kun gane ko ka hango wani ma da gashi can kaman zaitu wani yazo ce kaga zaitu kwa sai ka ce gashi can sai a haba ai ba wancan ai ba zaitu wani ka sai da can wallahi zai ne kai kana da yaki ne cewa wannan mutum wane ne Zai ne ko da aka je da aka fakaru ba ba zaitu bane to wannan lagawul yamini kenan kun gane ko ka ce al lagu ko ka ce lagu yamini yadda ka kira shi malamai kan kira shi a haka mun gane jama'a da kyau Aisha radiyallahu anha as-Siddiqa bint as ta ce wato lagu yamin shi ne mutanen da suka saba da rantsuwa lawan laki da bala laki ka sa ko mutumin da ya saba da rantsuwa zai ta rantsuwa kawai barkatai da Allah ce mu je wallahi zauna wallahi kai zan zo wallahi irin ya saba da rantsuwa shi rantsuwan kawai cikon magana ne mun gane ko cikon magana ce kawai eh, Aisha radiyallahu anha ta ce wannan shine lakau kuma Allah ta'ala baya kama mutum da wannan kamar da ya faɗa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة ayyamin ذلك كفارة أيمانكم إذا هلبتم Allah ta'ala ce wahfazu aymanakum Allah ya ce ba zai kama ku da irin wannan rantsuwa ɗin ba mun gane ko Allah ya ce ba zai kama ku da su ba irin rantsuwa da ka yi haka na yau da gobe ko abin kai kana da yaki ne akan sai karanti aka samu aka Shi ne lagul yamin amma mutum kawai da gangan ya ce ya rantsi kan ƙarya karfe nawa ka zo nan karfe hudu da minti kwata bai zo amma ya ce wallahi karfe hudu na zo ila saboda akwai wata maslaha ko wata ƙashin miya in ya rantsuwan kan ƙarya misali wannan shi ne wato al-yaminul wannan dole mutum zai masa kafara ko dai ya ciyar da miskinai goma ko kuma ya musu tufafi ko ya yanta baiwa in ba zai iya duka guda ukun nan ba sai aka ba shi dama ya azumi guda uku in gane ko ko ya ajiyar ko ya rarrabe Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta wannan kuma a gurguje yana cewa ya yi niyyar sakin matarsa sai ya rubuta mata takardar saki ya miƙa mata sai bayan da ta karɓa kafin ta karanta sai ya ci cewa ya fasa shine sai ya je a guje sai ce mi goma takardar nan da na baki da su ba ta riga ta karanta ba sai ta ce to ita kuma sai ta bude ta karanta to shine ya kama ta zambe a karke dai aka yi ta zambe har aka yaga wannan wannan takarda ya ce to sakin ya yi ko sakin bai yi ba gane ko to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sahih bukhari ya ce Allah baya kama ku da abin da ku kudurta a rai ba ta da kun zartar ba duk abin da ka kirba za ka yi in baka riga ka zartar da shi ba shikenan wannan bai auku ba tunda bata gani ba kuma ba wani wanda ya zama shaida inda ka faɗa ma wani in gane ko to shikenan ya tabbata ya ɗauko wannan hadisi salatun jaddu hunna jaddu wa hadru hunna jaddu to amma bai riga ya ba wanda ya sani kai ne ka kudurta ma ranka ka rubuta ka mika mata kuma bata karanta ba kun gane ko kuma ta ka bata bata ɗauka ma takardar saki ne ba har za ka danye da ka a babar don da abin da yake aure dan tun da shi ne asali sun gane ko shi raguwan aure din shi ne fargi shi ne abin da ya a akan asali to shi kenan za a ce wannan aurenka yana nan insha Allah subhanahu wata'ala ba matsala illa a ta kiyayewa a tambayar karke kuma da za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci shi kuma wannan ya ce na tare da iyalinsa ne to sai aka masa wani kira na gaggawa a waya da aka sai zama to kafin ya biya bukatarsa sai ya rabu da matan a karke tafi to ya ce da shi da matan gaba ɗaya sai sun yi wanka shi za ku yi wanka akwai wanka gaskiya haka din ya taɓa faruwa da wani sahabi a zamanin annabi sallama hadisin na cikin sunan na limam ibn majah dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gida yunwa ta isa shi sai ga Abubakar shi ma yunwan ta fito da shi sai ga Umar shi ma kazalika ma'aikin Allah na fitowa sai Umar ya ce yunwa ya Rasulullah Abubakar ya ce ni ma wallahi yunwa nake ki annabi ya ce to ni ma cikin na wuni ga ba abin da zamu yi je gidan sahabi wani mu gidan wani shi manomi ne makiwanci ne sai aka je gidansa ana zuwa kuma sai aka yi rashin sa'a a lokacin da ma'aikin Allah ya je yana sallama da shi shi kuma yana tare da iyalinsa kun gane ko to sai ya ji istiqzanin ma'aikin Allah ya ji cewa annabi yana kiran shi yana neman ya to haka dai ma'aikin Allah Allah ya ce in ya kira ku ku amsa da haka ko me yake yi dole ya bari kun gane ko ba ta da ya kai mutuka ba ta da ya kai kokowar gamsuwa ba Shi kenan sai ya kyale iyalinsa sai ya fito kuma yadda hadisin ya ce haka ya fito yana rike da gyabta kamar ka ce yana rike da wandansa haka sai ya fito ma'aikin Allah ya kalli idaniyansa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da sauran sahabbansa da suke tare ya ce a ajallar rajula mun taso mutumin mun ma mutumin gaggawa mun ga ko to sai da suka gama magana da ma'aikin Allah sai annabi sun farma ya ce da shi innamal ma'u min al-ma'i za a yi amfani da ruwan rijiya ne ko na bohol ko dai wani ruwan da ake wankan ba da shi in har ruwa ya fita kun gane ko yayin biyan bukata kenan ma'aikin Allah na ce masa ba zai wanka ba a lokacin to sai zanto hukuncin da ake aiki da shi a lokacin in mutum ya kusanci iyalin shi ya zanto bai kan isa'i zuwa ga biyan bukatar sau ba wanka to daga baya sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce in wani mutum ya zanto ya kusanci iyalinsa har ya zauna a ta guda gudu wanda kinaya ne akan kusanci sannan ya gajiyar sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wajibi ne fa kada wajabal ghusl wanka ya wajaba kun gane ko to sai zanto wannan hadisin ya ɗauke wancan hadisin ba ka cewa ya share shi malamin fikin musulunci suka ce hadisin innamal ma'u al ma'i ya koma kan gwagware da kan yi mafarki ko duk wani wanda ya mafarki duk wani wanda ya kwanta bacci ko da rana ko da daddare sai ya mafarkin ka annahu jami'u kamar yana kusantan wata to shikenan da ya farka kuma sai bai ga ruwa ba mun gane ko to wannan mutum sai ka bashi fatawa da cewa ma'aikin Allah ya ce innamal ma'u minal ma'i tunda bai ga ruwa ba duk da yayi mafarki ba zai wanka ba kun gane jama'a da kyau to amma su magidanta masu iyali in suka kusanci iyalin su to ko da ba a kai ga wannan ruwa ya bayyana ba dai za a ce ai wanka saboda wancan hadisin da shine ake yin aiki kun gane ko wancan hadisin kuma kun ji an canza masa akala an canza masa fuska muna fatan Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar abin da na faɗa a farkon karatu muna nan cikin suratul an'ami muna kan aya ta takwas ita kuma dai za mu tashi akan ta insha Allah wa qalu laula unzila alayhi malakun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا وللبسنا عليهم ما يلبسون وقعوا أنا ina mala ni ban gaishe ban ga shigo shi ba ina ta alhamdulillah babban limamin mu a sheikh mala aliyu talas wadda kamar da kuka sani shine babban limamin mu na wannan anguwa a gefe guda kuma yana cikin manyan jagororin mu na addini shugabannin na addini shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna wani mambarin da ake yin tafsiri a wannan jiha na karkashin sa ne domin ba inda ake yin tafsiri ba ce ko dai almajirai irin mu ko kuma malamai da suke tafsirin malaman ma su ne shugaban su ballantana kuma almajirai don mu. Ah, kuma ban ji daɗi yadda na ga bar mala a ƙasa ba ba za ka mu ta tani ina ga inda mu amsa tambayoyi ba na karfi a kai sako ko jawabi ko ba ni ba kujera mana eh a a ya kamata lalle a ku ba ku jira ga Allah a samu ku jira ku miki masallaci amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nazila na zilan. haka aisha ta ce kowa ana ije shi ne a matsayinsa Allah ta'ala ya ce wa kalu laula unzila alayhi malakun wa kalu kafire suka ce laula unzila alayhi malakun ina da an saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani mala'ika gane ko mala'ika ma suka ce wani mala'ika da a girmama wai mala'ikan ma na musamman banda mala'ikan da yake zuwa wajensa mala'ika jibril kun fahimta da kyau suka ce in shi annabi ne da gaske to ya kamata mu ganshi tare da wani mala'ika wanda duk inda shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya je sai su rika tafiya tare yana taya shi aikin isar da manzanci da shi annabin ne da gaske ai da abin da Allah zai yi ke walau an anzalna malakan Allah ta'ala ce da kuma mun saukar da mala'ika tare da shi laƙudiyar amur to ai da an hallaka su gane ko da an hallaka su su suna cewa inda gaske ne Allah ta'ala shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan littafi na alkur'ani to me ya sanya Allah bai haɗo shi da mala'ika Jibril ba sai ya taho zikau zikau shi kadai sakon Allah wanda zai kawo ya zanto ba rakiya kuma sakon nan na Allah ne suka ce abu zai yi ba inda saƙon ta gaske na Allah ne to da an haɗo shi da mala'ika sai ya zan mala'ikan yana taya shi kisas da sakon na Allah shi ko Allah sai ya mayar masa da martani ya ce da su to ku sani ba, da mun ai haɗo shi da mala'ika laƙudiyar amurka to da mun gama da domin su mala'iku ba aikin su bane wa'azi ba aikin su bane bushara ba aikin su bane gargadi abinda yake aikin mala'iku shine hukunci mun gane ko su mala'iku ba a aiko su sai in za a yi hukunci in ko ana son gargadi da wa'azi da jan hankali da nasiha to ubangiji ta'ala yakan aiko mutane ne su tako zuwa ga mutane ƴan uwansu mun gane ko shine Allah ta'ala ce to da a ce mala'ikan ya zo da ko an hallaka ku sun malayun baron sannan ko kaɗan Allah ta'ala ba zai daga makafirai kafa ba ba za a daga musu kafa ba ba za a kyale su ba za a hallaka su nan take in dai har mala'ika ya saku don jaddada wannan da'awa da su ina fatan mun gani walau da Allah ku malakan Allah ta'ala ce da kuma mun sanya shi ɗan sakon ya zanto mala'ika la ja'alna ku rajulan da mun buƙatu zuwa ga juyar da halittarsa da kasantuwan shi mala'ika zuwa ga zamawan shi mutum namiji kun gane ko da kuma mun aiko mala'ikan sai muka juyar da halittarsa da zanto halittar mutum wala labasna alaihim ma yalbisun to kuma da mun rike ta su kun gane ko ina ma'anan da mun rike ta su da mun rike ta su irin yadda suke rikicewa ina fatan mun gane da kyau اللهم صيبا نافعا وللبسنا عليهم ما يلبسون ma'ana da sun shiga cikin rikici da rikicewa ina ma'anan wannan magana da abin ya rikice masu domin kuwa in an aiko mala'ika a matsayin dan sakon Allah sai aka buƙatu zuwa ga juyar da halittarsa daga kasantuwan shi mala'ika zuwa ga mutum to ai ya sace da su dai kenan in yazo cikinsu, ya ce musu ni mala'ika ne illa an juyar da halitta ta ce aka mai shi ne irinku, to abin zai rikice masu, ba za su yadda ba za su za ka ce mana mala'ika ne kai bayan mun ganka da fuska irin ta mutane da hannaye irin na mutane da kafafuwa irin na mutane maganganu irin na mutane ya za kai ka ce mana kai mala'ika ne sai su ka cikin rikicewa kun gane jama'a da kyau duk yanda zai musu bayanin cewa shi mala'ika ne ba za su yarda ba tunda za su ga su abin da suke gani a zahiri shine mai mutum suke gani to ya za mu kanka mutum kuma ka ce mana kai mala'ika ne mun gane ko Allah ya ce da mun aiko mala'ika da wannan sakon na alkur'ani to za za mu buƙatu zuwa ga mutum yadda halittar sai zanto mutum saboda kuɗiya ku a samu jarasa a samu shakuwa tsakanin ku da shi ya iya shiga cikin ya saki da jiki da ku ku saki jiki da shi ya faɗa ku fahimta ku faɗa ya gane kun gane ko nan buƙatuwar za ta sa Allah ya ji yadda halittar sai koma ya zama mutum to daga nan kuma za ta ƙara shiga cikin rikicewa ba za ka yadda cewa shi dan sakon Allah din ne ba tunda da za ka ga mutum physically dai shi mutum amma aure dai kuma ya ce masu shi mala'ika ne kun gane ko to Allah ta'ala ce dama a rudin suke ba za su yadda ba za su gane ba ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau al yi suyudi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a cikin littafin shi ad-durrul mansur ad-durrul mansur fit tafsir bil ma'sur a cikin wannan littafi ya kawo ruwaya daga Muhammadu ibn Ishaq Muhammadu ibn Ishaq yace da a Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaumahu ila al-islam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kiranya al'ummarsa musamman waɗanda aka aiko su aka aiko shi suna da rai wanda ya taso cikin su a Makka wa kallamahum fa ablaga ilaihim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zance da su ya tattauna da su ya kiran ya zuwa ga kadai ta Allah da bauta da kyale shirka da gumaka yayi musu magana ya isas wajen maganarsa mun gane ko bai rage komi ba bai yi koran baki ba ya isas wajen maganarsa ina fatan mun gane jama'a da kyau ya gamsar da su matukan gamsarwa da ya gama gamsar da duk al'umman da suka halarci wa'adinsa faƙala lahu zam'atu ibn aswa, aswad ibn al-muttalib wa nadar ibn kilda wa abada ibn abd wa ubay ibn khalf bin wahb wal aas ibn wa'il sai waɗannan dakkan arna na shi ne shine zam'atu ibn aswa. Shi ne mutum na farko na biyunsu shi ne annazar rubnil harif shi ne mutum na biyu na ukunsu shi ne abada tubni abdi shi ne mutum na uku na kudinsu shi ne ubayyubni khalaf shi ne arne na hudu mun gane ko na biyar kuma shi ne ala'a tubni wa'il waɗannan jagororin kafirci rukusun kufri a immatul kufri da Allah ta'ala ji a yaƙa su ne waɗannan gaba ɗayan waɗannan sai suka haɗa baki suka ce lauju ilama aka ya muhammadu malakun ya kai muhammad in kana so mu yadda da kai don me ba za ka nemi ka ya haɗo ka da wani mala'ika ba yuhaddisu an kan nasa ya rika ma mutane bayani a madadinka in aka je wuri za ka ga jama'a sun tare za ka yi musu wa'azi sai shi ya zama spika shi zai rika magana a madadinka kun gane ko wayura ma'aka a rika ganin ku tare to shine fa anzalallahu fi zalika qawlahu sai Allah ta'ala ya saukar da zantan zantansa wato watan nan aya da Allah ya karanta wa qalu laula unzila alayhi malakun walau anzalna malakan laqudiya al'amru thumma la yunzarun ولو جعلناكم ملكا لجعلناكم رجلا وللبسنا عليهم ما Watan nan aya ta sauka ne sakamakon wato ƙalubalanta sakamakon haddi da su ƙalubale da suka yi wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce in dai kana so mu imani da kai in dai kana so mu yadda da kai to me zai sanya Allah ta'ala ba zai haɗo ka da mala'ika ba mala'ikan nan zai zama shi yake ka a matsayin kai cewa kai daga Allah kake mala'ikan nan zai sauka maka aiki duk inda aka je za a yi magana sai ka kame bakin ka kai shiru wannan mala'ika shi ne zai je lallaci jama'a ya gargade su ya wazantar da su kowa na gani ga mala'ika ne wannan mala'ika ne mun gane ko suka ce in dai kana so a yarda da kai to ka zo ta da mala'ika da waɗannan kafira to ne sai Allah ta'ala ya saukar da wacan nan ayatan ya ba su amsa Allah ta'ala ya ce wa qalu laula unzila alaihi malakun kafirantan su biyar da su ake magana amma duk sauran kafiran masu bautata ma gumaka a garin makka duka suna tare da su kan fahimta da ra'ayi duk da ba su suka faɗi maganar ba amma su waɗannan su ne suna wakiltar sauran kun gane ko da haka duk kafiran makka masu bautata ma gumaka sun yi tarayya wajen cewa in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana son a yarda da shi a matsayin dan saƙon Allah wanda aka aiko da alƙur'ani to ya zo da rakiyar mala'ika su taho tare da mala'ika ina fatan mun gane da ba'a da kyau sai Allah ta'ala ce in fa aka zo da mala'ika hallaka ku za'i to wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki la qudiya al'am da an hallaka ku inda da mala'ika aka zo malaman tafsiri dukka sun yi sabani sun yi maganganu kala kala me Allah ta'ala ya fata da zance da cewa la qudiya al'am inda a ce mun saukar da mala'ika tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da al'amarin ku ya kare da an hallaka ku me Allah ta'ala yake nufi da zance zancen farko wacce aka ruwaito zancen farko wanda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas habrul umma ko kace hibrul umma ko kace hubrul umma duk ana karantawa a haka mun gane ko tana cikin alkalima alkalimatu zawatul wato zawatul asdad kalmomin da suke daukar kusa ko wajen karantawa ka ce sifwa ko sufwa ko safwa mun gane jama'a da kyau irin waɗannan abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce abinda allah ta'ala yake nufi da laƙuzi al'am ya wa lau ra'awul malaka da a ce kafiran makka sun ga mala'ika ala suratihi a suran yadda mala'ikan yake lamatu da sun mutu kun gane ko shi yasa waka muke ta fassarawa da cewa laqudil amru an halaka guda da kun mutu is domin kuwa la yatiquna ru'yatahu ai ba za su iya ganin mala'ika ba ina fatan mun gane da kyau haka abdullahi ɗan abba zai faɗa ina fatan mun gane shi ko babban malamin tafsiri al-imamu abu su'ud a cikin tafsirinsa irshadul aqli salimi ila mazayil kitabil karimi a cikin wannan tafsirin Ya ce ai an zalna ala hayatihi ko an zalna ku ala hayatihi da mun saukar da mala'ika jibilu da sifar shi ta halitta kun gane ko kame da su kafaran maka suke so ya zo ne da suransa na halitta ba na mutane ba walhalu annahu min haulil manzar alhalin ko mala'ika jibilu ba shi da saukin gani ganin shi yana da wahala ba shi da saukin gani su kansa annabawan Allah in zai zo musu ai ba a siffan mala'ika yakan zo musu kodon lokaci ba yakan zo a siffan da iya turkarbi da sauransu mun gane ko bi haisu la tasiku bi mushahadatihi huwa ahad al-bashariyya al-imam Abu Sa'ud yace ku gaba mala'ika jibril ganin shi ba abu ne mai sauki ba ganin shi a surarsa a siffarsa ta halitta domin ko hatta ƙarfin ido irin na ɗaiɗaikun annabawan Allah zaɓaɓɓu kal'ambiya kamar annabawa ba kasafi sukan iya ganin mala'ika ware wace ɓalo-ɓalo a siffar ta halitta ba sai ce ka zai fi ibrahim kamar kalli lokacin da mala'iku suka zo wajen annabi ibrahim an gane ko annabi ibrahim kun san yana ishara zuwa ga lokacin da mala'iku wato mala'iku suka zo hal atakan wa hal ataka hadisu zai fi ibrahim al-mukramin izdalu alayki faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi fadaa bi idlin salbi idlin samim faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifa قالوا لا تهب وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في مثل سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم عجوز عقيم qalu kadhalika kala rabbuki hu huwal alimul hakim mun gane ko Allah ta'ala ya bada labari lokacin da mala'iku suka zo wajen wa annabi Ibrahim wa hal ataka hadisu sayfi Ibrahim al-mukramin shin labarin bakin annabi Ibrahim a faɗan girmamawa mun gane ko masu girma wanda annabi Ibrahim ya girmama su kana da labarin zuwansu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iz dakhalu alayhi fa qalu salama lokacin da suka shiga wajen mala'ika Jibril sai suka ce aminci wato lokacin da suka shiga wajen annabi Ibrahim suka ce aminci qala salamun qaumun munkarun ce ka amincin Allah ya tabbata ga mutane baki da ban san su ba mun gane ko amma duk da dai bai san su ba ga ila ahlihi fa ja'a bi ijlin sanin shikenan sai ya je wajen matarsa ya zo da wani sa dan sa mai mai fa qarrabahu ilayhim qala la ta'kulun sai matsa ya kai musu yace ba kwa ci ba kaga bai san su ba sun zo ne a shiga irin na mutane qala la ta'kulun fa awjasa minkum khayba sai suka ce a'a ba za su ci abincin ba sai ya ba su ci abincin ba sai ya fara jin tsoron su qalu la takhaf suka ce kakka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim yanzu waɗannan mala'ikun da suka zo wajen annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul annabi Ibrahim kaga ai basu zo musu da zo masa da siffan su ta halitta ba sun zo da shiga irin na irin na mutane sun gane har ma da ta musu da abinci irin abincin mai mutane domin inda ya ga mala'iku ne haka da sifa ta mala'iku ba zai kawo musu abinci ba don mala'iku ba sa cin abinci mun gane da kyau to amma shi ya gansa siffan mutane to shine Abu Su'ud a cikin tafsirinsa yake cewa in ya zan annabin Allah ma ba, in mala'ika zai zo masu ya canza kamar ya shiga mutane ina ga kutu kari mun gane ko ma'ana ina ga kai wanda yake kai ba ba annabin Allah ba mun gane ko haka kuma ya ƙara ba da misali ya ce ka kalli lokacin da hasmu daud hasmu za su zo masa baƙin nan su ma da suka zo wajen wajen annabi dauda wa hal ataka naba'ul hasmi is mikrab is da'alu ala daud fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani baga ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tushit wahdina ila siratis إلى صراط الصواب وحدنا إلى صراط السواء إلى صراط السواء وتوع سورارا أنت على يوم وهل أتاك نبأ القسم إذ تصور المكراب إذ دخلوا على داود قالوا لا تخف ففضع منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وحدنا إلى صواب الصراط inna hadha akhilahu tis'un wa tis'una na'da wa li na'datun wahida fa qala aqtilniha wa 'azani bil khitab qala laqad zalamaka bi su'ali na'datika ila ni'adik wa inna kathiran min al khulata la yabqi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa qalilun ma hum kaga lokacin da suka zo wajen annabin Allah annabi Dawud shi ma ya ji tsoro wa hal ataka naba'ul khasmi shin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labaran masu kawo ƙara wajen annabi dauda ya zo maka izdakalu alaihi fa izdakalu alaihi fa bi aminkum da suka shiga wajen sayan firgita qalu la takhaf suka ce kakka ji tsoro khatmani baga ba'duna ala ba'din mutane guda biyu ne baga ba'duna ala ba'din ɗaya daga cikinmu ya zalunci ɗaya fahkum baina na bil haqqi kai mana hukunci da gaskiya wala tustis kakka karkata kai son zuciya wahdina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu zuwa ga kai mana hukunci na adalci inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'da wa li na'datun waqida fa qala aqtilni hawa aqtani bil kitab wannan yana da yan maruka har guda 99 ni kuma ina da guda ɗaya sai ce in ba ki ɗaya na ya haɗa da casa'in da tara su zama nawa su zama ɗari nan take ce laƙada zalama ka bi ali na aje ka ila aje ya zalunce ka da har ya ce ka bashi akuyar ka ko ka bashi dabban ka ko ka bashi sanuwar ka ɗaya ya haɗa da tashi mun gane jama'a da kyau ya zalunce ka wa inna kaseeran min al-khulata ila yabdi ba'dhum ala ba'din illa na amanu wa amilu salihati wa qalilum ma hum da daga cikin wato da yawa daga cikin masu hudda wani kan cuci wani a shakir a nan wurin jama'a shi Al-Imamu abu su'ud mai tafsirin irshadul aqli salim a cikin wannan tafsiri yana cewa annabawan Allah ma fa in za a turo musu mala'iku ba kan zo ne da su ta halitta ba sukan zo ne da wani irin siffa siffa irin na mutane sai ba mu misalai da ainihin annaba guda biyu annabin farko shine annabi Ibrahim annabi na biyu shine wa shine annabi Daud ina fatan mun gane da kyau shine wa shine annabi Daud sai ba da misalan waɗannan ina fatan mun gane jama'a da kyau ya ba da misalai game da waɗannan to tun da annabawa ma in za a aiko masu mala'iku ba zuwa suke da siffansu ta halitta ba ina ga ku da za a aiko muku annabawan su zo su yi muku wa'azi sai ku ce sai mala'iku sun zo kun gane jama'a da kyau shi yasa ya ce fama zan nuka bi man in annabawan Allah ba sa iya ganin mala'iku ware waje ɓalo-ɓalo da siffansu ta halitta, to ina ga waɗanda ba su ba min ƙauni ko minal awami cikin sauran gaba garin gari. Falau shahidukum da sun ga mala'iku la qudiya amru hilakihim da al'amarin halaka su ai da ya zo bil kulliya dukan da an halaka su da sun mutu mun gane jama'a da kyau a taƙaice malamai a nan gaba tun daga Abdullahi dan Mas'ud wato Abdullahi dan Abbas har zuwa ga babban malamin musulunci al-Imam Abu Su'ud a cikin tafsirinsa suna ganin fassaran faɗin Allah madaukakin sarki la qudiya al-amru na nufin da an kashe su inda a ce mala'ika ne zai zo alƙur'anin to suna ganin shi za su faɗi su mutu kun gane ko shine fassarar laqutu al'am shi ko malam mujahid bin jabur shi da malam ikrama mun gane ko waɗannan malamai ɗin guda biyu suka ce da a ce laqutu al'amru abinda Allah yake nufi ai laqamati sa'at da alƙiyawa ta tsaya duk ran da aka ce mala'ika ne zai zo da saƙon Allah da kanshi zuwa ga mutane to ku tabbatar da cewa tashin alkiyama ta yi mun gane ko alhassan albasari shi da babban malami katada shi kuma ya ce la'ukuli ku bi azabin listi da a ce mala'ika ne zai zo to da an hallaka su bi azabin listi da azaba ta kare dangi a tube su gaba ɗaya a rasa su kun gane ko shine al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace li anna Allah ta'ala jara sunnatahu bi anna man talaba ayatan dan Allah ya gudanar da sunnarsa duk mutumin da ya nemi Allah ta'ala ya saukar masa da wata aya kafin ya yi imani fa azharat lahu sai ayan ta bayyana gare shi falam yu'min sai kuma bai yi imanin ba a halaka wallahu fil hali Allah yakan hallaka shi nan take sun la ba baya daga musu kafa ai layun haluna ba a daga kafa ba a jinkiri wala yu'akhiruna ba a jinkirta musu nan take ake kashe duk wani wanda ya nemi ba zai yi imani ba sai an zo da aya bayyananniya to nan take ake kashe shi wato nan take ake hallaka shi ina fatan mun gane da kyau shine fassaran faɗin Allah madaukakin sarki la am inda a ce yanda suka nima a makka in annabi yana so su gane cewa annabin gaskiya ne shi littafin da aka bashi gaskiya ne daga Allah ne suka ce to ya tako tare da mala'ika su bi layi layi a rika yin wa'azin tare Allah ya ce da a ce mun hado shi da wani mala'ika laqudi al-amru ina ma'anar laqudi al-amru ai da baki ɗayan su an halaka sun tashi aiki kun gane ko baki ɗayan su shine babban malami da al-Qasimi a cikin tafsirin sa mahasin ta'awil yake cewa wal ma'ana abin nufi annal malaka lalle mala'ika law anzala ala rasulillahi kun gane da ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi suratihi a suran yadda mala'ikan yake wa hiya ayatul la shay'a abyana minha wa aikan al-imam jamaluddin al-qasimi yace wata irin aya ce wadda ba wanda ta kai ta fitowa fili a ce za a aiko annabin Allah amma annabin Allah nan sai tare da rakiyar mala'iku ko mala'ika ya ce to ai ba ayan da ta kai samar da tabbas sama da irin wannan abin da suka nema ɗan sun malam yi sannan mala'ikan ya zo a zaga da shi layi layi anguwa anguwa a ƙarke kuma ya zan ba su yi imani ba la haka to da azaba ya carce su wa faraga da Allah ya gama da al'amarinsu fa inna sunnatan lahi domin sunnar Allah kada jarat fil ta gudana cikin kafirai annakum mataktaraku ayatan duk lokacin da kafirai suka nemo ta aya sun malam yu'minu a ƙarke bayan an saukar musu da ayan sai ba su yi imani ba istasadu bil azabi gaba ɗaya akan tuje su a hallaka su da azaba mun gane ko game da Allah ta'ala ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kunna idan munzirin duk sanda haga mun saukar da mala'iku to da sun zo su yi aiki ne alhaqqu anan wurin su yi hukunci ba ma saukar da mala'iku sai in sun zo su yi hukunci kuma suna tafkowa ba wata wata abin da suka zo yi kawai za su yi su koma mun gane ko haka Allah ya ce a cikin suratul suratul hijri mun gane ko suratul hijri haka Allah ta'ala ya ce kai da Allah ya ce wa qala alladhina la na liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusikum wa atu utuwan kabira Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana kafiran da su gaba ɗaya ba su yadda za su haɗu da mu a rango ba alkiyama ba suka ce laula unzila alaina almala'ikatu ina da a ce maimakon wannan muhammadun da ya ce shi dan sakon Allah ne ina da a ce mala'iku ne ma suka zo suka ce mana Allah ne ya aiko su mabuta bashi mu daina shirka mu daina bautan gumaka kun gane ko ina da a ce su mala'iku ne da kan suka zo aw nara rabbana ko kuma shi Allah da kanshi ko ya turo mala'iku ko shi Allah da kanshi ya zo mana magan shi a wurin kafare mai a ciki shi Allah ya zo mana a shi haka ido da ido Allah ta'ala ce laqadis takbaru fi anfusihim kai waɗannan mutane sun yi girman kai wa tawtuwan kabira sun yi tsaurin ido tsaurin ido mai tsanani mai girma inji Allah ta'ala yawma yarawna mala'ikata? to su sani duk ran da aka ce ga mala'iku sun sako duniya duk ran da aka ce gashi ga mala'iku sun zo duniya har sun gansu to a wannan lokaci la bushra yawma idil lil mujrimina ba za su zo ne su yi bushara ga masu laifi ba dukkan masu sabo masu laifi mala'ikun nan ba za taɓa zuwa su musu bushara ba mun gane ko azaba ce kawai da hallakawa wa yaquluna hijran mahjura mun gane ko hijran mahjura waɗannan kafirai din hijiru za su yi musu katange su za su yi daga duniyan gaba ɗaya mun gane ko katange su za su raba su da duniya din gaba ɗaya ina fatan mun fahimci wannan da kyau ashe dai Allah ta'ala yana nuna wato matukar har ya cika alkawarin su kafirai ko matukar ya cika burin kafirai ya aiko da mala'ika tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo kuma ba su yi imani ba a ƙarshen al'amari to babu shakka Allah maɗaukakin sarki zai hallaka su a ƙarke kuma ba za su kai labari ba shine al da Makshari a cikin tafsirin shi al-Kashaf yake cewa walau anzalna malakan laqdi al'amr inda a ake mun saukar da mala'ika to da an halaka su mun gane ko sun malayun da daruna daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki walau anzalna malakan laqdi al'amr sun malayun da darun sai babban malami Allah Allama Zamakhshari a cikin alkasha. sai wata fassara waɗanda duk malamantar su kuma basu ba shi sai ya ce li'annahu yazulu yazulu al-ikhtiyaru ai aiko mala'ika zai gusar da zaɓi options da ake ba mutane kaga yanzu in ka so kai musulunci in ka so kai mai kai kafirci mun gane ko Allah zai kuwa ka'idatu taklifi ka'ida ce in za a dora wa bawa yin ayyuka na ibada a bashi zaɓi mun fahimta da kyau a bashi zaɓi a ce in ya so ya musulunci in ya so ya kafirci illa dai kawai inna da lil na nara mun gane jama'a da kyau wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in ka so kai imani in ka so kai me inna hadaina ku in ma shakiran wa in ma kafura la ikraha fi din kada ta bayyana rujudu min al-gay an baka zabi kana da zabi ko kai musulunci ko ka ƙi musuluncin amma in yi musulunci ga sakamako aljanna ga ni'ima in yi kafirci ka ji ga sakamako wuta da azaba to inda a ce mala'ika aka aiko ko aka haɗo shi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ka'ida ta Allah ya bada zaɓi ta gushe don su mala'iku za su projectin mutane ne su matsa musu dole ma kawai kai ga mala'ika an ta shi ne ɗan sakon akwai wanda zai daya tun yawon turjiya ka ga ba turjiya ai mun gane jama'a da kyau ba turjiya shine yake cewa abinda Allah ke nufi da wato laqudiya al'amru summa la yunzarun inda mala'ika aka aiko to da za a yanke al'amarin zaɓi yanzu ba sauran ko ku musulunci ko ku yin musulunci dole falle ɗaya ne kawai shine ku me shine ku musulunci shi kadai ya rage inda a ce mala'ika din ne aka aiko ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya dakatar da mu wannan dai duk yana haskaka mana irin tsaurin ido na kafiran makka da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin su da yadda Allah ta'ala yake da rangwami ga bayinsa yake da lutsafi in bai ci haka ba da sai ya turo mala'ika in mala'ikun in za a halaka sun ya halaka su to amma Allah ya san cikin 'ya'ya da cikoki da tattabakunni da hinkin din waɗannan kafiran makka din za su su shiga musulunci waɗansu ma daga cikinsu su daga baji za su shiga wannan addinin da musulunci in gane ko a wuri ɗaya kuma wannan yake nuna mana mu ta gode ma Allah da magamma a musuluncin nan ba wayen mu bane ba dubaran mu bane ba azancin mu ba ga waɗansu duk bayanin da za a yi musu an musu a gaban mai ɗauke da abin sun tattauna su da shi ba saƙo ba wani tsawon isnadi tsakanin su da wanda yake dakon musuluncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wallahi ba su gane ba in an yi nan sai su nan in an nan sai su nan in an nan sai sai nan sai a sako da mala'iku sai shi allon kan shi zo su ce a mayar musu da garin maka gaba ɗaya zan famfo kamar da ya gaba karanta a yoyin baya ina fatan mun gane da ma'a da kyau Allah ta'ala dakatar da mu sai in ubangiji ta ala hada kusa kunmu zuwa gobe za mu ci gaba da bayani kan watan nan aya insha Allah subhanahu ta'ala. muna fatan Allah madaukakin sarki ya azarta mu da fahimta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kuma ga malam nan a tabbatar da cewa akwai tausiya muhimmiya da malam yake da ita kafin a tashi Za ka zan mai da magana gare shi Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو أن أدعو أن أؤمن tare da mai taimaka na wajen da zalibin aiki a cikin masu amma na rinda ba zai fantar da na shigo ba Duk lokacin yana ɗauke waɗansu bamabamai na huta lokacin na tabbata hankalinsa gaba ɗaya ya tattara shi a kan abin da yake so ya yi ba na haƙo muhimmi musamman wata ƙauriya wanda manya-manyan dukkanin bamabamai magabata sun yi da a cikinta waɗansu sun fita waɗansu kuma wato sun ɗan ciki a kan wannan ƙafiya ta salatun sarfi da ƙashe a wasu nufi irin nasa na ya zama can kadewa ya yi ya ba masu taurare kafin da shi yadda ta kai wato tarci kenan na ji inda ya karkata ila na kada cewa inda ya karkata din wato janibin nuna raunin wannan sallah ta nafila ne ina jin bakin kuskure ba. Alhamdulillah gaskiya ni ma dai a kan abin da na ɗan sakara na fi sha'awar halin jaye da ɓangaren raunin wannan sallah duk talaka da roman da sabo da shi a bisa dalilai waɗanda malam ya ambata Allah ya saka da kai a ah, zuwa irin wannan majalisi kawai gaskiya na zo ne domin saurari karatu kuma na saurara abin da zan yadda za a nan wurin wayannan malamai namu da Allah ya kafa da wannan namu da su gaskiya ba abin da za mu yi illa addu'a da ba na kai? kuma ƙara jawo hankalin ko iya ku ci gaba da taimaka musu ku ci gaba da mara musu baya ku ci gaba da kasancewa tare da su da kunnu da kwakwalan da idanu akwai wato alatu ibra za a na da malamai suke faɗa wadda lokacin da ta zo gaban malami ana buƙatar ka bashi dukkan wa'annan alatun da ala ta farko ya tun daga kaka shi to ka kalle shi sosai ka sa masa a tamo shi da sulutun da yake yi sai da ta ka wani sako a kwakwalwar ka dangane da abin da hasan da ke bauta kulatar idan ka yi zama yana cin hasar shi ala ta biyu ita ce kunnanka ka tattara saurare sosai ka miƙa masa tana ana ta uku jisun zuciya kwakwalwarka da maka ba shi dukkanin kulawa haka take sa ran samun kyakkyawar fahimta in sha Allah Allah ya samu da kyakkyawar fahimta wannan abuwa za mu na tsara ta, ko a san tsara mata barka wannan majalisi Allah ya albarkace shi Ya jagororin wannan majalisi su ma sun tantanta sai a suna domin da aka ɗauke malam Mahmud Bashir aka kai shi wani sai kuma aka ɗauko wannan bikin malin na a kawo ko kawai ja ne ya ba so ja ya ɗauka tabbas na san ba ku samu wani abu na koma baya ba in ba ba ce na ci gaba ba a kan bilali wanda muna kyau da kan ci gaban a samun Allah tare ya kara albarka kuma muna ƙara godiya da Allah bisa biyayya da kuke yi Allah ya ce an ce mishin gaban majalisar alamai ne kila wasu za su yi tunanin har ne na tara a aka hango aka siya kamar labarin wannan kujera abin da aka lura da shi wallahu alamu su su malam da suka yi karatun sun zo suna ta ce mana malamai kuma suna nuna biyayyar su gare su na sha faɗa taruka irin wannan cewa da malam nura lambo da malam bashallawa da ba wanda ya ajiye littafi gabana ya koya saboda haka amma ko cewa suke wani ni malam malamin ne haka ma suke cewa sun samu wani ba na to ina ne irin wannan kila yana cikin tsohon da su kuma shugabanni suka kalla suka ce suka ba wannan taiti zan ci shugabanci malaman jihar kaduna saboda suna ga kamar kila ɗan tsawata za a saurara ko ɗan roƙi arziki za a yi arzikin haka dai don al'umma su da, ɗinke domin shi gwamnati suna ce don nan addinin bayuwa ga taron mutane zama da kuma ga mun ce amma ba wai yadda ake zamani sun yi wani da wani ya ji kowa karatu kuma kuna san kun ba haka ba ne amma dai duka muna da suna bukatan alkhairi muna fatan muwafaka ku dai kawo shi iya neman kwana da mutanen kan wani da tafsirin da ta nan muka rufe na irin wannan lokaci na yamma ko muka rufe na dare da muke yi kuma yau muka ruwan kwanan su muka tabo akwai waɗansu yan shirye-shirye ne da mai yiwuwa in Allah ya tabbatar kila zan tafi umara to kada abin ya zo kwatsam kila akwai yan cince zai da kuma yan dubu zai da kuma kila ma irin wannan ziyara ba mamaki kuma na nan gobe kila an gaisu malam Bashir Lawal ko kuma wani majalisin da ban dai haka a dan dai ba kamar da malai faɗa a gaggaita da jama'a a yaban kwana shi ne da yin da ya sa kuka ganna da yi wani lokaci ma da a cikin nan shanna. Ina ƙara jawo hankalin cewa wata majalisi ku riƙe shi kwarai riƙewa muhimmiya. Domin ni da na zo gaskiya ce na na dai san na taɓa wurin tafiri. Amma da na zo sai na rasa shi tafsirin yaushe za a yi وموصيلهم مكان لذا أنت تسكن الأمر منه وإذا تعلم منه يدوى مجلس زي قانونش إذا تعلم بالكوكا يدوى مجلس زي قانونش إذا تعلم القرآن يدوى على رمى جد آية لا يعتبر نتيجة تعيش أما وأن آية نتيجة هناك تفتت أبوها فلك إذا تعلم الزوز روت الألم القرآن يدوى زي قانونش idan ɗalibin tafsiri ya zo zai karu idan ɗalibin hadisi ya zo da ba ka wata gari ta wancan sallah ta salatu zuwa nan ruba da yadda aka yi kara kai na aka cebo aka kwakwuro aka yayo aka zo gabar da yamma kudu da arewa duka dan a zo zage muku kwakwuro maka yadda ya zama to gaskiyar ne sai abin ya ba ni sha'awa kwarai yanzu ni da yake ba irin su ba ne. zama takwas na yi da su amma na yi mutafsirin ayoyi da ke har ashirin da bakwai. zama Akarwa. To, ni kun zira na wa, ko kuma ne aka ce shugaban mata. ya ka tarbiya magana ne to Allah ne ya sa mu don Allah Allah ya sa mu don Allah haka da kyau kuma a malam kuma malam zai wuce nisa daga jawo shi tafiya da yawa duk yana kallon ɗalibansa da yake kyankyasa ne da su a ciki da kuma waɗanda ba su ba don haka yadda dai alhamdulillah yadda in an gama kara kai nan an za a ba da matsaya wannan ya ya kuma dace wato wata magana ta Abu Abdurrahman Sulaim ba. wanda babban jami'i ne kamar da kuka sani wanda shekul Islam ne jami'a ya yi kai ba shi cikin mugadda na su siyar nasa wannan magana suna burge da kwarai abin da yake cewa حدثنا الذين كانوا يخرجون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا منها العلم والعمل فكانوا يتعلمون في حين واحد القرآن والعلم والعمل maganar da ta bayyana kwarai ike cewa waɗanda suka kasance suna karantar da mu alƙur'ani an ma yi kuma misali da sunan mutum ne ita karfa usman ibn affan wa abdullah ibn mas'ud ita waɗanda suka zama suna koyi da mu alƙur'ani da girma su ne suka ba mu labarin cewa idan suka koyi ayoyi ko ma a wajen manzon Allah ya karantar da su ayoyin goma to ba sa tsallatawa ci gaba a kan wa'annan ayoyin goma wato an koyar da su kira'ar alƙur'ani su iya karatun su iya lafazin alƙur'ani su yi kunna inda kunna duka su yi doguwar mata mai tsawo da motsi shida a inda yawa da ba su yi su yi digami inda za inda za a yi kunna inda za a ba hanci aran sauti ya bidar duk bayan sun koyi wannan to kuma sai sun koyi ma'anar waɗannan ayoyin shi ne alƙinsa ɗin kamar tafsiri ke da malami kai ne wato wajen karatun lafazin Qur'ani kuma ai ce kamar in ana rama an ba shi dama zai jawo aya shi ma ka kafa masa ido ka ba shi sauraron ka sosai ka ba shi kwakwalwarka ka ce ya furta waɗannan lafazin wannan ayar da kyau ka ɗauki wannan su je kuma ka koma da aka rarraba wajen malam shi kuma ya baka ilimin sannan da kai da malam da alarama kuma duk ku taru a kan yin aiki da wannan da sai sun samu wannan jikin sannan su gaba aka suka koyi ilimin su wannan maganar babu shakka tana ba ni matuƙar sha'awa musamman da nana ta ta amma da mahallin wannan domin ƙara ƙarfafa gwiwa Allah ya ba mu aiki da abin da muka ga daidai wanda muka fi da sannan ƙarƙashin akwai sakon daji da kuma neman addu'a ga ɗan uwa alhaji Ibrahim Habibu Yogos kan abin da ya same shi kwanaki da wuce masu irin kwashe shanun nan sun je karfe shanun ka gaba ɗaya sun kora shanun da ke cikin na san da yawa wani mawuzi labari abin da ya same shi kenan sannan kuma har ƙarƙashin muna dama shugaban kuma jagora wanda muke kasan mutumin kirki ne a tsohon jihar kaduna kan abin da ya same shi a wannan mai mu a abin da ɗalibin ilimi ne ɗalibin majalisun karatu ne karatun kullum yana nan da shi shi sannan kuma duk inda suna take in dai an taɓa yanke shi ko yana gwamna ko ma yana gwamna tabbas mu shaida ne akan yana zuwa kuma ya ne da ya san mutuncin mutane ya san abubuwa da ya dai zahiri dai mu a wurin mutumin kirki ne ta haka idan yana da wata matsala da gwamna kan dukiya kamar da ke kuma muna ganin an wasa gona da iri an ce ta mutuncin an mai dole da kamata gaskiya an cin zuci wannan ba wa suna nuna takaici a matsayin na ɗan musulmi kuma a alin suna, wanda yana gwamna yana kan kujerar gwamna zai yi jawabi na gwamnatin da ce ni ɗan izala ne. Kuraka dole abin da ya shafe shi mu a addinin jirgin ya shafe mu da masa jaji fata ana Allah ya sanya masa mafita kuma idan an yi da gariya ne don a zuwa musu da mutunci Allah ta'ala baya bari irin wannan ko wadda ke ko wajen masu ya biyo mai haƙƙi na kyan kuma muna fata Allah ta'ala ya sanya muka mafita kamar da muka ce da zama abubuwan sun zo da sauƙi amma dai abin da ya faru idan faru daga saboda aka bugu ake gaya mun kakkancin da aka yi kai mata na cikin gida da yawa an ce sun nuna rashin jin daɗin a kan jin da aka dan da za a gaya su mutum da ake da ake gaya da saura ba sai an zo an yi wani bana an zo wani tona an zo kalmomi marasa kyau wanda ke nuna da gayya a kai wannan nan gaskiya ji daɗi ba sai sa na karshe da zan rufe da shi akwai kamar ya canza lokacin sallar idi malam yana da ɗan bayani da shi da gaskiya ba da shi aka yi zama ba amma dai na san shugaban ma sami a kuma na fi zama duk ba ake tattauna matsalar yiwuwar canza lokaci kuma komai ma a samu saukin cakuɗa da kosulo da abokan zaman kila mu je mu yi da dawo gida kafin su sunta duk ba ake tattauna matsalar wannan za a yi zaman ƙarshe na san na zauna da wasu imamai da juma'a ali kada yana ci zaman muhammad ali da imamu lokaci yana ciki malam musa abinan malam musa limamin kona limamin jama'a yana ciki malam musa da ranka sannan dr abdulkadir limamin kofar mun ga masallaci gidan sarki ko marigayi da shi aka yi zaman da zama da kuka juma'a limamin malarka ce masallacin malam malam zane ta ta ta yamma a agaji an gane ko to ya zauna da su sama na zaune su yan agajin da manyan yan majalisar su ya kaya masu wani ba wanda muka zartar a majalisar malamai kuma muna neman haɗin kan yadda kuka samu guda don agazawa wannan karan a cikin da wurin da ya fi da da yau ba kuma sun nuna gamsuwar su kuma sun ɗauki wannan sako za su ci gaba da yadawa ina jin masu ne suka fara suke sakon a media kuma an ce lokaci ya mako za a amfani da irin wannan majalis na tunatar da mutane tabbas in dai sallar shi ta dame ka kana ko mutum ma da za ka zo gida ba ta kace matar ka zuwa maka ruwan wanka mai matar da kuma ana na ne sai ya dawo mataki daga ko lokacin kun ya ba na da abin duk kwana ɗaya kwana kamar na yi muna godiya ga waɗannan kalmomi da haɗaɗa masu ƙarfafa gwiwa da malam ya yi ambata mana su Allah maraukakin sarki ya gafarta ma Sheikh Malam Rabi'u Dora. musamman malam shine ya gaje shi kujeran Sheikh Malam Rabi'u Dora, irin aikin da ya ma addinin musulunci da wadda muka gani da wadda muke samun labari irin su waɗannan ayyuka din malam yake akan su a yanzu da haka aiki ne ga gagarumi muna fatan Allah maraukakin sarki ya masa jagoranci kan wannan shugabanci da Allah ta'ala ya bashi duk abin da zai zanto masa duhu ubangiji ta'ala ya haskaka masa ya koma haske ko kuma Allah ta'ala ya ci gaba da ba mu damun yin masu biyayya da yin masu da'a da ba da haɗin kai don a samu al'ummar musulunci ta zanto ta ci gaba muna kuma roƙon ɗaiɗaikunmu in mun keɓe mu rika wa shugabanninmu na addini addu'o'i tun daga shugabanninmu na ƙasa suwar wa abdullahi balalau babu shakka kowa ya san irin yadda suna ta canza tun daga lokacin da wannan baban allah ya karɓi ragamin shugabanci na jama'a fi ta bida ya kamata suna zuwa yau muna fatan a ta masu addu'o'i na alkhairi da zahirar gaibu a karke na muna addu'a kowa allah ta'ala mai da shi gida lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ruwa mai albarka Allah ta'ala ya ba mu ruwa mai amfani shugabannin mu kasuwa da muke tare da su ba shugaba muna tare da shi kodo lokaci da shi muke karatu shine mataimakin shugaban ya zala na zariya lokacin gaba la'alla wasu ba san malam shine mataimakin shugaban ya zala ba in ba malam Sani kudu to shine mataimakin sa zaran aka ce a shek malam Sani Yakubu baya kusa to yanzu shine shugaba a madadinsa da haka anguwan nan ta haɗa alkhairi da yawa muna da shugaban majalisar malamai na jiha gaba ɗaya kuma shugaban gabaki na ƙasa gabaki ɗaya da tafiyar sunna sannan muna da mataimakin shugaba nan dokar gamban muna fatan Allah madaukakin sarki da jagorance su matasa da muke da su masu ƙoƙarin neman ilimi Allah ta'ala ya adadta mana ilimin gabaki ɗaya رب أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاتبنا كما وعدنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله Yeah.